sannan yana daga cikin abubuwa waɗanda mafi yawa kamar da muka ce ba a ayyana wata addu'a kaza ba to amma ya usulubin ita kanta addu'ar yake in general gaba da da yawa wasu sukan zo suna neman kusanci da ubangiji amma sai ka ga kun yi abu iri ɗaya wannan ya dace kai baka dace me yasa wannan ya dace me yasa wannan bai dace ba Allah na da iko duka yasa ku dace Allah yana da iko kuma a samu akasi a lokacin zahirin ba a dace din ba amma kuma wani lokaci ga waninka ya samu kai baka samu me yasa ya samu kai baka samu ba wani lokaci hanyar da aka bi wurin samun ne wannan tashi tana da inganci wannan tashi kuma bata inganta ba ko kuma ba su samu usulubi iri guda ɗaya ba daga cikin usulubin da ake so duk lokacin da zaka roki Allah akan kowane abu ka fara da yabo ga Allah ka fara da yabo ga Allah yana daga cikin mafi girman yabo wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya bi kansa da kansa da shi kafin wata halitta ta yabe shi da shi kamar alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin har zuwa karshen sura da suratul ikhlas qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad sannan in ka duba bayan ka irin wannan yabo ko abin da ya kama da shi sai ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan ka roƙi Allah abin da kake so wannan shine general in aka ce ka baɗi wani uslubi guda ɗaya yaya ake roƙon Allah sai ka ce a fara da yabo ga Allah na biyu a yi wa annabi salati na uku sannan ka roki Allah da abin da kake so wani sahabi ya so sai ya fara irin Allahumma kaza rabbana kaza sannan bai ci ajjal hadha wannan yayi gaugawa ba yabo ga Allah ba yi wa annabi salati sannan kuma ka roƙi ka ce rabbana ko allahumma kaza kafin ka zo allahumma kafin ka zo rabbana abin da ya kamata ka zo farko sai ka yabi Allah subhanahu wata bayan ka yabo ga Allah sannan menene sannan ne sai ka yi wa annabi salati sannan ka roƙi Allah da duk abin da kake da muradi da shi wala Allah addu'a ce za ka yi mutum ta jaji ta rashin lafiya ta kaza ta kaza duk wannan su kuma fannin su daban ne sannan kuma a cikin wannan akwai ismullah al'azamai duk su ma yabo ne ga Allah da sauransu mun sha kawo su a wannan majalisi da wasu wurare cewa duk lokacin da kake neman abu ga Allah za ka yi ma Allah kirayi da sunayensa mafiya tsarki ka ambace shi ka girmama shi da wannan kaiwa annabi salati insha Allah za ka bukata ka ta biya